السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيوانا دبنا جنسورة دين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما كما يندلك الله سبحانه وتعالى يكفي بعد الدمكين إذا muka كل yadda muka yi Allah ya sanya mana wannan ibada cikin abubuwan da za mu farin ciki da su rayuwar ta duniya da lahira inda muka fara wannan yini da alkhairi Allah ya sa mutum faye shi da alkhairi Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayansa na kwarai dan wa masu albarka mu kalli fadar Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani sura ta biyu suratul baqara aya ta 102 الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات معنى كأنبت الله أتكن وأنصت kwanaki ababen ƙididdigewa ababen ƙirgawa da lissafawa yan waɗannan kwanaki mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa su ne waɗannan kwanaki na watan zulhijja farkon watan zulhijja daga ɗaya ga wata zuwa ranar goma ga wata kamar inda malamai da yawa masu tafsiri suka tafi akan cewa waɗannan kwanakin su ne kwanakin da allah subhanahu wata ta'ala ya rantsuwa da su a cikin alƙur'ani a sura ta 89 ita ce suratul fajr da ya ce walfaj walayalin ashir ya ce ina rantsuwa da ketowar alfijir ko da shi alfijir din a karan kansa allah yana da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama ya ce walayalin ashir da kuma darare guda goma aka ce darare saboda hada da yinin duka din sannan mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa waɗannan kwanakin su ne ake nufi da layalin ashir wato kwanaki guda goma na farkon watan ramadan yan wa masu albarka kamar yadda hadisai suka tambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana a kan falalar waɗannan kwanaki guda goma har ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu kwanaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a yi masa ibada a cikinsu a wata riwaya ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi suka fi falala suka fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da ayyukan da aka yi a cikin waɗannan kwanaki na farkon watan zulhijja guda goma wato tun daga ranar ɗaya ga wata jiya kenan zuwa ranar babbar sallah ainihin wato goma ga wata aka ce waɗannan su ne kwanaki guda goma ko su ne kwanaki guda goma da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake magana a kansu yan wa masu albarka a wannan tsayuwa ina so in ja hankali a kan abin da ya shafi abin da yake yawo a yanar gizo da kafafen sadarwa da wurare daban-daban hakanan da wasu masallatai da mimbarori da waɗansu saƙonni da ake aikawa na karta kwana na taya murna da shigar wannan wata ko waɗannan kwanaki guda goma babu ko shakka alhaini waɗannan kwanaki su da suke mutum ina da rai babu ko shakka allah subhanahu wa ta'ala ya nufi mutumin da ya ga waɗannan kwanaki da alhaini yana sonsa da samun dace da tsira yana son sa da samun rahamarsa ina roƙon Allah ya bamu daga rahamar shi kuma tabbas babu shakka ba abu ne mummuna dan mutum ya taya dan uwansa murnar samun alkhairi ba wannan abu ne wanda an yi umarni shi a musulunci yan uwa su ringa ta yi junansa murna ka abin da ya shafe su na alkhairi to sai dai irin sakonnin da ake aikawa da bayanan da suke ɗauka sune abubuwan da yake wajibi masu yin wannan abu su shiga taitayinsu ainihin a ciki misali akwai hadisi ko akwai saƙonni da suke yawo cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya dan uwansa bishara da shigar waɗannan kwanaki guda goma allah zai haramta shi a kan wuta ko kuma wani da ake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ifara yin albishin ga musulmai da shigar waɗannan kwanaki guda goma allah zai masa kaza zai masa kaza yan wana masu albarka wannan hadisi ba shi da asali a cikin maganganun manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da asali ko da a cikin maganganun malamai magabata na kwarai da haka darul isa al-misriya allah ya saka musu da alkhairi suka fitar da wata fatawa wadda take dauke da bayani akan wannan abu da yake yawo akan yanar gizo suke tabbatar da cewa wannan magana ba ta inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suke yin tsawa ga mutane cewa wajibi ne su nisanci irin waɗannan maganganu da jingina su zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan jingina magana zuwa ga manzan Allah ba kamar jingina magana zuwa ga wani ɗaya bace daga cikin mutane jingina magana zuwa ga manzan Allah tana buƙatar tabbatarwa gabana a faɗe ta a ce ya faɗa to a tabbatar da cewa ya faɗa in ba haka bai dan magana ta zamanto ƙarya to zunubin bai tsaya akan wanda ya ƙirƙiri ƙaryar ba ya haɗa har zuwa ga wanda ya yaɗa shi to sannan akwai wani hadisi shi ma da yake yawo cewa rana farko ta wannan wata ita Allah ya gafarta wa annabi adam rana ta biyu ita ce amshi addu'ar annabi hudu rana nan annabi idris rana ta uku annabi nuhu haka dai sai da aka lissafa annaba manya-manya aka ce a waɗannan kwanaki guda goma kowa akwai ranar da allah yi masa wani abu yan wa masu albarka wannan magana ita ma ba ta da asali daga hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da tushe saboda haka yan uwa su kiyayi yaɗa irin waɗannan maganganu don kaucewa yin ƙarya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam asalin kirkirarsa ko taya masu yada ta su yada ta kamar yadda wani hadisi shi ma da ina nan ina yawo a kan falalar kwanakin nan guda goma mai ɗauke da cewa kullum ga abin da za a yi ta wannan hadisi shi ma ba shi da asali a ce yau a yi ibada iri kaza gobe a yi ibada iri kaza ma'ana na nufin ranar farko da rana ta biyu rana ta uku har rana ta goma ɗin waɗanda gomsu ma a wannan tsarin ba su da wani asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam saboda wa masu albarka mu dunguma gaba ɗaya mu mu san menene abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana waɗannan kwanaki ya dai ce mu ambaci Allah a kwanakin kididdigaggu waɗannan kwanakin da littafa ko wajen mafi yawan malaman tafsiri su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja da haka wajibi duk wanda zai ibada ga Allah ya tabbatar cewa ya yi ibada ga Allah da nau'in ibadar da in an yi masa yake karba ba a yi wa Allah ibada kowace iri biya, sai wadda shi ne yake a yi sannan aka yi ta bisa tsarin da yake a yi ƙarƙashin jagorancin koyarwa da jagorancin jakadansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka yi ana neman yardarsa ana neman falalarsa ana kuma kokarin kaucewa da gujewa ya ainihin azabarsa da fada cikin fushinsa da haka Allah subhanahu wata'ala ya ambace su bayansa na kwarai annabi ishaq da annabi yaqub yace sun kasance suna bauta masa ragaban wa rahaba suna kwaɗayin abin da yake hannunsa suna kuma tsoron azabar da ya tattala saboda waɗanda suka saba masa kada ka yi wana masu albarka in wannan shine matsayin annabawa yin taka tsantsan tsakaninsu da ubangiji subhanahu wa cikin ayyukan da suke aikatawa waɗanda shi ne ya umarce su su aikata amma suna yin taka tsantsan suna yi domin neman yardar Allah domin neman rahamar Allah domin kaucewa daga fushin Allah da fada cikin azabarsa to ashe waɗanda ba su ba su suka fi cancanta su yi taka tsantsan su suka fi cancanta su yi sannu-sannu su bi Allah subhanahu ta'ala a cikin tsarinsa don Allah baye musu wahayi su mutane saura wahayi Allah ya saukar su kuma biyayya kawai suke da haka ne Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ku bi kar ku yi kirkira an riga ya an gama muku komai duk abin da ake so ka aikata Allah subhanahu ta'ala ya maka bayanin sa ƙarƙashin jagorancin annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka babu abin da ya rage maka a matsayinka na musulmi sai dai ka yi bibiya ka yi biyayya cikin abin da ya umarce ka ka aikata ka aikata shi kuma kana mai neman yardar shi kana mai neman falalar shi kana mai tsoron fada cikin fushinsa da azabar shi kana mai koyi da jagoranci na ɗan aike shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa insha Allah haduwa ta gaba maji menene abubuwan da aka shar'anta mana waɗannan kwanaki menene abin da ya kamata mu yi kuma menene abubuwan da ainihin aka fi so a aikata din a su insha Allah shi ne abin da za mu tattauna haduwar mu ta gaba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma daidai ya muke addinin musulunci da musulunci na roƙon Allah subhanahu wata'ala alfarmar waɗannan kwanaki da muke ciki ya yalwata rayuwar musulmai ya dage kunci ga gaburansu ya ɗage damuwarsu ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu ya shiri yaranmu ya shiri manyanmu ya shiri mazanmu ya shiri matanmu Allah subhanahu wata'ala ya shiri mu Allah ya ci muka shirya cikin mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare a azabar wuta Allah ka ji mu, ka ji kan mu. Allah ka sa suna gidan rahma inda muke wa magabatanmu addu'a Allah ka ba mu musulman addu'a a bayan mu Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu musallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته